Assalamu alaikum suna na Nuhu Abdullahi. Jama'a assalamu alaikum suna na Sani Garba Iskeji. Assalamu alaikum jama'a suna na Sadiq Ahmad. Assalamu alaikum suna na Garba Muhammad. Assalamu alaikum. Kuma yadda kuka sani suna na Yusuf Muhammad wanda da Assalamu alaikum jama'a. masu kallona suna na hajjama masa wata kwafsa ne da hansatu mai kayi na yi ta daɗin kowa assalamu alaikum suna na da babata sani fage suna na muhammadu awwalu jarumi a masana'antar Kannywood. Salamu alaikum suna na Fatima Illema jaruma a cikin masana'antar Kannywood. Ina kira ga al'ummar Minjibir da Ungungu. Ina kira ga masoya kallon fina-finan Hausa. Maza da mata. Al'ummar ungwaggo da minjibir. Ina kira lokacin jama'a. Ina kira ga dukkanin masoyan mu. Ku fito kwanku da kwarkwata ku da sauri. A zaben da za a yi na dubu biyu da sha tara, jama'ar ungwaggo da mun Da su fito kwansu da farfatansa. Domin zaben. Ku fito ku zaɓi. Injiniya. Injiniya. Injiniya. Abdullahi Garba Ramat. Domin ci Ni ma ina goyon baya. A ƙarƙashin ɗabi'a mai alamar ɗan makulli. PR. p mai alamar mukulli a matsayin dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin unguku da minjibir saboda haka ni ma ga ƙuri'a ta na fito da ita ni ma ranar zaɓe shi zan fito in dangulawa mun gode na gode assalamu alaikum